بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan garji na azhar na tara ga watan jumada al-akhirah a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya alhamdulillah za mu ci gaba da karanta wannan littafi mai suna a tafsiratu fi ulumul qur'an wanda ake gabatarwa a jerin gwanon wannan daura a addaratul ilmiya al-mukassafa a wannan masallaci na makil bin yasab da ke na mina fadar jihar Niger a darasin da muke yi ko darasin da ya gabata malam ya zayyano mana magana ne kan abin da ya shafi jerantuwar surorin alkur'ani mai girma shin surorin alkur'ani mai girma yadda suke a jere a yau suratul fatiha ta farko bakara ta biyu ali imran ta uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar an'am ta shida araf ta haddo zuwa suratul nas ta 114 shin wannan jerantuwar haka suke tun a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine wanda ya jeranta su haka ko ko a'a sahabbai ne suka jeranta su shine malam yace mana akwai maganganu guda uku da malamai suke magana ta farko cewar jerantuwar waɗannan surori ijtihadi ne na sahabbai me yasa ko me dalili akan wannan maganar suka ce saboda masahib qur'ani na sahabi ya sha bamban qur'anin ali bin abi talibin ko musaf din ali bin abi wanda yake karantawa ya fara ne da suratul alaq sannan suratul muddathir sannan suratul nun sannan al-muzammil sannan tabbata da ma'ana lura da yadda surorin suka sauka a lokacin da yake musafin usman abin nan abdullahi bin mas'udin da ubay bin ka'ab shi kuma ya fara ne daga bakara sai an-nisa sai al sai an'am sai arab sai ma'ida eh wannan dalilin magana ta farko ne kenan da suka ce jiratul ƙur'ani, tsororin ƙur'ani, ijtihadi ne malam ya ce wannan kuwa bai kai labari ba saboda ne saboda waɗancan masu din suna kan wancan tsarin ne kafin malaika jibril alaihi salatu wasalam ya biya ma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi biyawa ta ƙarshe kenan malam ya kawo maganar kuma ya yi taujihin abinda aka faɗa a matsayin dalili sai ya nuna kenan a magana malam wannan maganar ba ita ce karɓaɓɓiyar magana ba yau za mu tashi magana ta yi shi ne malam ce alƙawul sani an na tartibar suwari tawqifiyyun manqulun ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa suratul anfal wa bara'a fainna inna wa ba'ahu ma fi mawdi'ihima fi mawdi'ihima kana bi ijtihadi radiyallahu an wa wafaqahu alaihi sahaba قال رحمه الله القول الثاني zance na biyu na abin da ya shafi zantuttukan malamai kan abin da ya shafi jeratuwar surorin alkur'ani mai girma shine anna tartiba suwari lalle jerantuwar surorin alkur'ani mai girma daga fatiha zuwa suratun nas tauqifiyun wannan tauqifi ne ma'ana abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yi wannan manqulun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda aka cirato aka roto daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa suratul anfal wa bara'a sai dai banda surar anfal da suratul bara'a wannan jira kyau manqulun ne gaba daya in banda suratul anfal da suratul bara'a fa inna wada'ahuma fi mawdi'ihima domin ajiye su waɗannan surorin guda biyu anfal da bara'a fi maudu'in ma a wuraren su kana bi ijtihadi Usman hakan ya kasance ne da ijtihadin Usman ibn Affan wa wafaqahu alayhi sahaba sahabbai kuma suka wafaqa ma suka ce da Usman ibn Affan hakan yayi daidai wannan ita ce magana ta biyu cewar jerantuwar ayoyin alkur'ani din abin nan tauƙifi ne in ban da surori guda biyu suratu bara'a da suratu anfal ko suratu anfal da suratu bara'a mun ji maganar yanzu sai dalili sai malai ce wastadalla ashabu hadha al-mazhab بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت لعثمان ما حملكم على أن أمتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقارنتم بينهما ولم تكتب ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال وقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل من المدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتهما شبيهة بقصة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قارنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال dalilin wannan maganar ta cewar surorin alkur'ani mai girma surori ne da suke a jere kuma tauƙifi in ban da suratu al'amfal da suratu bara'a ya ce wasu tadalla su habu hadal mazhab masu wannan mazhabar sun kafa hujja ne bima rawahu imamu ahmad da abin da imam ahmad imam ahli sunna wa jama'a a shebani ya rawaito wa abu dawud suleiman bin ash'af a sajistani wa turmazi da turmazi abu isa wan nasa'i da imam nasai an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas imam ahmad da abu da turmuzi da nasa'i duk sun rawaito wannan hadisin daga abdullahi ibn abbas allah ta'ala ya kara musu yadda da shi abdullahi din da kuma baban nashi abbas ibn ammi abin amr alaihi wa alihi wasallam annahu shi abdullahi ibn abbas turjumanul qur'an ce. qultu li abbas usman usman ni abdullahi ibn abbas ni abdullahi abbas na ce ma usman ibn afan bin nurai na ce da shi ma ku me yasa ku ala an amittum ila al-anfal akan kuwa karkata zuwa ga suratul amfan wa hiya min masani alhali ita suratul amfan tana daga cikin surorin da ayoyinsu ba su kai ɗari ba wa ila bara'a kuma kuka haɗa suratul anfal da suratul bara'a wa hiya min al mu'in alhali ita bara'a tana cikin surori masu ayoyi ɗari da abin da ya karu kan ɗari in ji abdullahi bin abbas ya aka kuka haɗa anfal da bara'a alhalin zubin anfal ta zubin ayoyi ne da basu kai ɗari ba ita kuma bara'a zubin ta ayoyi ne masu mu'in ɗari ko ɗari da ɗoriya tara kun ga tambayar da abdullahi dan abbas ne faƙarantun bainahuma kuka kuka sanya su kusa da juna walam taktubu bainahuma bismillahir rahmanir rahim kuma ku rubuta bismillahir rahmanir rahim a tsakanin su ba wa wada'tuhuma kuma sannan kuka sanya su su surorin guda biyu fi sab'i tiwal a cikin surori bakwai dogaye kuka tambayar da Abdullahi ibn Abbas ima usman ibn Affan kenan ba su sa bismillah tsakaninsu ba sannan kuma sun hada amfal da bara'a alhalin zubin ayoyinsu daban-daban kwana ji da kyau ko zubin ayoyin amfal sura ce mai ayoyin da ba su kai ɗari ba kenan kaga ya kamata a ce an sa ta ne cikin almasani irin surorin masu irin wannan maimakon a hada ta da bara'a wacce ike bara'a ta kuma tana cikin mi'un masu ɗari ko ɗari da wani abu ɗaya kenan biyu sannan uku kuma kuka zo kuka sanya su a jerin gwanan asabar tuwan surori bakwai da suke dogaye wannan ita ce tambayar da abdullahi ibn abbas ibn zunnurain usman ibn affan faƙala usman sai usman ibn affan shirkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance tanazzalu alaihi suwaru surori suna sassauka zuwa gare shi as-suwaru jam'i ne na sura as-suratu sura guda as-suwaru surori annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi surori sun kasance suna sauka a gare shi zawatul adad surorin da suke da adadi adadin su kaza ko adadin ayoyin su kaza fakana idza nazara alaihi shay'un to ya kasance idan wani abu ya sauka a gare shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ba'd man kana yaktubu sai ya kira wasu daga cikin waɗanda suka kasance suna rubuta alqur'ani din wannan fa duk bayanin da Uthman yake ma Abdullahi bin Abbas ne domin amsa tambayarsa fayakul sai ya ce da shi bayan ya kira shi ma'ana kutabul wahyi kenan sai ya ce da su da'u ha'ula al-ayat ku sanya waɗannan ayoyi fi suratun lati yuzkaru fiha kaza wa kaza a surar da ake ambata kaza da kaza a ciki ku sanya waɗannan ayoyi a surar da yake a cikinta ana ambata kaza da kaza a ciki wa kanat al-anfalu min awail ma nazala bil madina suratul anfal ta kasance cikin surorin da suka sauka farko farko a madina awail farko farko shine ma'anar wa kanat al-anfal suratul anfal ta kasance min awaili na farko farkon ma nazala ma bil madina surorin da suka sauka a madina suratul dan ta sauka da kan yakin badar shi kuma yakin badar ta kasance farko farkon shekarun hijira ne wa kanat bara'a ita kuma suratul bara'a ta kasance min akhir al-qur'ani nuzula ta kasance tana cikin na ƙarshe ƙarshen sauka qur'ani domin ana magana da suratul bara'a da suratun Nasiru idza a nasrullah wal fath wai wace ce ta karshe ta bangaren sura kenan in ana maganar surar da ta zama ita ce ta karshe a sauka wacce sura ce wannan suke bara'a wannan suke suratu idza Nasiru nasrullah kuma idan ana maganar sura wacce ta fara sauka sai a ce iqra ko kuma al-mudassir kullu da amma dai iqra shine maganar da ya fi. abin nan in ana maganar ayoyi da suka fara sauka wacce aya ce su ne ayoyin farkon ƙarshen farkon ikara in ana maganar ayoyi da suke na ƙarshen sauka su ma sha ce ko dai aka ma kuma juna kuma ko kuma wata qoyya mutarji'una fi ila Allah kuma tofa kullu nafsin musulma kasabat yawma la filamun. to kenan sai ka lura akwai awail nisbi in muke la'akari da ayoyi waɗanne ne ayoyin farkon sauka waɗanne ne ayoyin ƙarshen sauka wace maganar la'akari da surori waɗanne ne surorin farko waɗanne ne surorin ƙarshe ka in kai riƙe wannan to maganganun malamai da cewar kaza ne na ƙarshe kaza ne na farko ba zai rikitar da kai ba ba za ka ana cewa wannan ce aya kaza ce ta ƙarshe ko sura kaza ce ta ƙarshe to mu dawo karatun mu suratul anfal tana cikin suran da suka sauka a farko farkon hijira suratu bara'a tana cikin suran da suka sauka a ƙarshe to da tsakaninsu za a samu shekara bakwai ko ma shekara takwas ko shekara shida akwai tazara ko ba tazara akwai tazara shi ne malam usman ibn affan ya ci gaba da cewa wa kanar qissatuhuma shabihatan isassu labaran da ke cikinsu labaran da ke cikin amfal da labaran da ke cikin bara'a tauba kenan ta kasance shabihatan bi qissatiha yayi daidai da kissa kisa da ke cikin afal ta yi daidai da kisa da ke cikin bara kisa da ke cikin bara ta yi daidai da kisa da ke cikin afal dan ka lura gaba ɗayan su sun yi abin na kan abin da ya shafi jihadi ɗaya kenan da kuma abin da ya shafi halaye na kafirai da sauransu sai ma sai Usman bin Affan ya ci gaba da cewa fa zanantu annaha sai ne tsammanin ita amfal minha tana cikin bara'a ko mai tsammanin bara'a tana cikin amfal mana sai ne tsammanin surori ne surorin biyun nan ɗaya ce fa qabada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka karɓi ran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa lam yubayyin lana bai bayyana mana ba annaha minha cewar tana cikin ta ko ba ta cikin ta ko da yana faɗan abin da shi ya sani famin ajalin zalik to saboda haka isarsu ta zo bai daya karantu bai huma sai na abin nan nasu sai na haɗa su na haɗa tsakaninsu walam ar-rahman ar rahim ba rubuta ar-rahman ar rahim ba in ji usman ibn affan to kun lura da kyau yanzu wannan usman ijtihadi yayi ko ba ijtihadi ba ijtihadi shi yasa malam ya ce mana القول الثاني أن ترتيب السور توقيفي منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة الأنفال وبراءة إلا وبراءة wannan ba tauƙifi ba ne wannan ijtihadi ne ya ce wawa ba tuha fi saba'i tuwal sai na sanya su cikin surori bakwai dogaye domin in ka haɗa ayoyin suratul amfan da ayoyin suratul baqara kulalla ilalla zai kai ɗari biyu ne da wani abu kaga sun shiga kenan to wannan shine abin da ya sa malam ya ce wannan ijtihadi ne na Uthman ibn Affan saboda haka jerantuwa surori a wannan magana ta biyu tauƙifi ne in ban da suratu anfal da suratu bara'a sai malam ya ce fa hadha alhadith صريح في wa bara'a fi وبراءة min al من kana كان باجتهاد عثمان لأنه نسب وضعهما إلى نفسه ولم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما عداهما من بقية السور فلا بد أن يكون عثمان قد اتبع فيه ما علم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نشوف هذا الحديث وأن حديث صريح عفيليك في أن وضع الأنفال كان شور للي سنة سورة الأنفال وبراءة da kuma sanya suratu bara'a suratu at-tauba kenan kenan suratu tauba tana da surori biyu suna biyu ko tana da bara'a tana da tauba wanda ke na ce mana cewar kowa zai rubuto sunayen sura guda uku uku ma'ana fatiha ka rubuta surorinta sunayenta guda uku banta fatiha bakara ka rubuta uku banda fatiha ai yayi sauki uku ba ka ce ba ce goma goma ko ashirin ashirin ba in ka samu a tahrir wa tanwir na ibn ashur a tahir bin ashur yi la'akari da wannan sosai da sosai kan ambatan surori abin nan za ga a shek abubakar muhammad guni allah ta'ala ji kashi da gafara a raddul azhan in ya ce suratu kaza sai ce wai qala suratu kaza a wani mawdu abin nan lokacin da yake muqaddima shiga sura yakan ce akan kira ta da suna kuma kaza banda suna surar da yake shahararri duk bangare na ulumul qur'an zaka da fara da kwakwalwarka akan surori na alqur'ani mai mana ya ce wannan ya nuna mana sanya suratu anfal da suratu bara a fi mawdi'ihi ma a inda suke yau inna nan min al-mushafi a qur'ani kana bi ijtihadi usman ya kasance da ijtihadi ne na usman ibn affan annahu saboda shi usman ibn affan nasaba wa ba'huma ya sanya ya jingina sanya su ila nafsihi zuwa ga karan kansa ولم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكون zuwa ga من الله صلى الله عليه وسلم بقى wa amma ma adahuma amma surorin da suka rage waɗanda ba waɗannan biyun ba ma'ana ɗari da goma sha biyu da suka rage min baqiyatu suwar na sauran surorin alkur'ani? wala budda to kan lalle anan ba makawa an yakuna usman cewa lalle tabbas zahir usman bin affan qad ittaba fihi ma alima min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bi abin da ya sani ne na jerantuwar surorin daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan ita ce maganar da malam ya yi a kan wannan tsokaci sai nuna mana kenan wannan ijtihadi ne na Uthman ibn Affan wannan malam zai mana yanzu kuma malam zai kawo mana tsokaci baki daya shin ya sallama ma wannan ko bai sallama mishi ba kamar yadda ya mana a wancan sai malam ya ce ala anna hadha alhadith la yanhadu hujja liman istadalla bihi li'illati fi sanadihi wa matni amma min jihati sanadi فإن الترمذي وهو أحد رواته قال فيه إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس ويزيد هذا مجهول الحال فلا يشغل الاعتماد على حديثه الذي انفرد به في ترتيب سور القرآن ما لم يتشي شمع التفسير كنا يتشي على أن هذا الحديث أكن الشيء وأن حديث لا ينهض حجة baya iya taɓuka wata hujja baya iya zama hujja la hadu hujja baya iya zama hujja liman yustadalla bihi ga wanda ya kafa hujja da hadisin akan cewar surorin alkur'ani baki ɗayan su tawqifi ne in banda amfan da bara'a malam ya ce hadisin ba zai zama hujja ba saboda ne li'illatin fi sanadi domin illar da take a sanadin hadisin wa matinihi da kuma illa da zake a matanin hadisi me sanadi idan aka ce al-isnad shine ne silsilatul rijal حدثنا واني awani awani awani awani او واني او واني ارسل wannan shine isnadi malai ce akwai illa isnadi din matanin kuma shine gundarin bakin da aka ruwaito zuwa ga wanda aka jingina ma shine matanin to malai ce akwai illa ta bangare guda biyu isnadin yana da illa matanin yana da illa shi yasa ya ce hadisin ba zai zama kai labari ba da sai ka jiɗa su kamar ku lura ka ce hadisi ya inganta sai ka kawo dalili ka ce hadisi bai inganta ba sai ka kawo dalili yamana eh in ka ce hadisi ya inganta saboda mai ya kace saboda bukhari ya rawaito shi a ina ya rawaito a cikin sahih bukhari in ka ce bukhari ya rawaito har yanzu bai zama ingantacce garo ba sai in ka ce ya rawaito a bukari ne domin bukari yana da littafan da rasul bukari kaɗai ba yana da al'adabul mufrad yana da juzul qira'a khalf imam yana da at kabir yana da as-saghir yana da littafai wanda ba sahih bukari ba shi yasa idan aka ce rawahul bukhari fi sahih shikenan amma ka ce rawahul bukhari fi juz'il qira'a ko rawahul bukhari fi tarikh ko rawawar bukhari fil al mufrad to a nan sai ka tuntube shi rani da kyau kenan yanzu in ka ce hadisi ya inganta aka ce saboda me ka ce saboda bukhari ya rawaito cikin sahih bukhari ka ba da hujja a dan abin nan takata da ake na abin da ya shafa hadisi ka ce hadisi ya kai labari saboda me saboda muslim ya rawaito cikin sahih muslim ka zaman a takata duk ka kai labari na ba koro isnadi ba haka nan ka ce hadisin ba ai da'ifi ne shi ka kawo dalili saboda mai zama da'ifi saboda isnadin akwai wani akwai wani akwai wani kuma wannan wanan malaman hadisi sun ce mishi kaza sun ce mishi kaza sun ce mishi kaza ko ba za ka ce ai da'ifi ne ke shiru ba malam aiki ne tukura aiki aiki ne tukura ba za ka ce hadisi da'ifi ne kawai ke shiru ba ai da'ifi ne saboda ne saboda arwayar akwai ibn lahi'a shi kuma Ibn lahiya malamai sun ce ikhtalafa ya samu taban hadda to a wani lokaci ya karanta da wani hadisin ne dan ibnu lahiya littafai sun kone lokacin da littafai suka kone sai haddashi ta zama ta tabu to a wani lokaci ya karanta da wani hadisin kafin littafan shi su kone ko bayan littafan shi sun kone hadisan da ikarantar kafin littafan su kone hadisai ne garau waɗanda yi karantar bayan littafin sun kone suna da alamar tambaya kaga yanzu sai ka bi kwakwafi kuma ka gano cewar a wannan lokaci ba da wannan ruwayar aiki na a gaban mu sosai da sosai shine malam yace li illatin fi sanadi wa matni saboda illar da take isnadi kuma take a matani sai ce amma min jihati sanadi yawwa amma a tafsiriya kenan amma illar da take ta bangaren isnadin hadisin fa inna tirmidhiya lalle shi imam tirmidhi abu isa wa huwa ahadu ruwatihi shi kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin dan malai ya ce mana imam ahmad ibn hanbal da abu dawud da an-nasai da sun rawaito hadisin sai ce imam tirmidhi yana cikin ɗayan waɗanda ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin wa huwa ahadu ruwati ɗaya ne daga cikin hadisin qala fihi ya ce dangane da wannan hadisin da aka kawo na abdullahi bin abbas yace innahu hasan hadisi ne hasan gharib kuma hadisi ne gharib mai hadisi hasan kun shiru zai kira wal hasan ma'ruf turuqan wa ghadat rijal wala kasai ishtarat ma'ana shine hadisi mai daraja ta biyu in ana maganar hadisi mai daraja ta farko shine al hadithu as-sahih mai daraja ta biyu al hadith kun bai wannan a dunkule kenan to gharifa wa kul gharibun mara warawi faqaf ma'ana shine hadisin da ruwa abin nan mutum guda ya roci mana ba hadisin da yake bako ba sai ai hadisin garibin hadisi ne bako a'a to janan yana da dan gari a hadisi ne bako to shin akwai yare na musamman idan turmuzi ya ce hadisin hasanun gharib mana ya ce imamu turmudi ya ce inna wa hadith inna wa hasan gharib la mu ba mu san wannan hadisin ba illa min hadisi yazid ibn faris illa min hadisi yazid al-farisi sai dai daga hadisin yazid al-farisi ma'ana yazid al-farisi yana shine yana cikin doron isnadi din an ibn abbas zuwa ga ibn abbas wa yazid hadha shi yazid al-farisi wannan da ake magana akan shi majhulul hal majhul alhal ina malaman hadisi sun ce majhul alhal me suke magana kai eh ba san shi kan harkar hadisi ba ba san shi kan harkar hadisi ba ta'ala ba fala li itimadu ala hadisihi bai inganta a yi dogaro kan hadisinsa allazin fara da bihi hadisin da aka ce shi kaɗai ne ya ruwaito shi ina ma a ce an samu wani wanda ba shi ba ya ruwaito wannan hadisi to amma hadisin da ya zama shi kadai ne ya reto to ba a dogaro da wannan hadisin fi tartibi suwar alquran akan abin da ya shafi jerantar surori na alqur'ani ne kuma wannan ta bangaren isnadi kenan illa ta bangaren isnadi kenan akwai yazid alfarisi shi kuma yazid alfarisi an ibn abbas majhul hal wa amma min jihati matni فهو معارض بما ثبت في السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل مرة من كل عام وفي العام الذي توفي فيه أعرضه القرآن مرتين فأين كان يضع هاتين السورتين في قراءته حينما كان يعرض على جبريل فالتحقيق إذا أن وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات أثمان ذلك أو نسيه ما لا يتوامى من جهة متن amma illar da take a ɓangaren matanin hadisi da za ta da ta sanya ma matanin hadisin alamar tambaya wa huwa mu'aridun shi wannan hadisi hadisi ne da ici karo bima sabata fi sunnati sahiha na hadisin da ya tabbata a sunna ingantacciyar sunna ma'ana hadisi ingantacce annahu sallallahu alaihi wasallam cewar lallai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatlul qur'ana kullahu fi ramadan ala jibril ya kasance yana karanta qur'ani baki ɗayan shi a watan ramalana a gaban mala'ika jibril kuna jina annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance yatlul qur'ana yana karanta qur'ani kullahu baki ɗayansa fi ramadan a watan ramadan ala jibril a gaban mala'ika jibril ma'ana abin nan ya yana kujero mishi da alqurani kenan marratan min kulli am so daya a kowace shekara wa fil am alladhi tuwfiya fi a shekarar a ramadanan da yake shine na karshe a rayuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aradahu alquran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karanta ma malaika jibril ya kujiro mashi da qur'ani marrataini su biyu mun sha mene ta wannan to maganar anan ita ce fa aina kana yadau hatain suratain fi to annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ina yake ajiye waɗannan surori biyu anfal da bara'a lokacin da yake karanta ma mala'ika jibril eh tambayar kenan qal hina ma kana ya'ridu ala jibril lokacin da ya kasance yana kujirowa yana karanta ma mala'ika jibril alqur'ani to a ina yake aji ina ya aje waɗannan fata haƙiƙ abin da aka tabbatar da shi a ilmance idan akan haka anna wada'uhuma lalle sanya waɗannan surori guda biyu ba anfal da bara'a fi mawdu'ihima a inda suke yau din nan tawqifiyyun abu da yake tawqifi daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa in fata Uthmanu zalik ko da sanin haka ya kubuce ma Uthman ibn Affan au hu ko ya manta wadda ji kyau ko ya manta ya ce har annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ya koma ga Allah bai yi musu bayani bai sa ɗazon kun lura na wata jumla kaɗan na ce a abin da ya sani kun bai ci da kyau lokacin da na fassara mana cewar fakaba ba الله sallallahu alaihi عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها sai na ce annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya rasu bai mana bayani ba akan yadda Usman shi ya sani a iya saninsa to kuma mutum ya bada magana a iya saninsa ba za ka zarge shi ba mu da wannan jumlar malam ya ce wa in fata Uthman zalik ko Uthman bai san haka ba na'am zai iya yiwuwa Uthman a sallam lokacin da hakan ya faru shi Uthman bai sani ba wannan kuma ba illa ba ce a gare shi domin shi ilimin gaba ɗayan shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kadai ne yake dauke da shi bayan ya rasu bayan shi kuma to ilimin ya karkasu ne akwai wani ga abubakar wani ga umar wani ga usman wani ga ali wani ga waye wani ga duk haka ilimin yake shi yasa da wata kaka ta zo tana tambayar abubakar siddiq dangane da abin da ya shafi gadanta ya ce a iya saninsa kaka mahaifiyar uwa kuma uba kaka mace ba ta da gado don ƙur'ani bai bayani ba ya ce amma zai tambaya shiwa abubakar siddiq sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shi tanzil idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yace amma zai tambaya kenan kaga yayi tambaya kuma aka ce kaka tana da sudus sai nuna kenan abubakar ya fi kowa sani a'a ya san wani abu abinda umar bai sani ba umar ya san abin da abubakar bai sani ba aliyu ya san abin da usman bai sani ba usman ya san abin da aliyu bin abi bai sani ba sai zama al'umma ce take dauke da ilimin duka lokacin da ka kware a bangare kaza to fa a lokacin wani bangare na ilimi fa ko na gashi ba ka da shi lokacin da kake jin kana da na farfesu a wani ilimi kaza abin da aka ce za a yi miya da shi yana da yawa ko amma da aka ce za a gasa fa bai wuce tsoka ɗaya ko tsoka biyu ba amma za a ga a lokacin da kake da na dahuwa abin da za a dafa a wani ilimin za ga a wani ilimin da ƙyar kake da na gashi kun lura da ke ko saboda zai iya yiwuwa ya zama na usman bin affan bai san wannan ba ɗaya kenan auna siya ko ya manta ya faɗa kuma ya manta har malamai suke da littafi malaman hadisi suna da littafi mai suna man haddasa wa nasiya man wa nasiya littafi ne an yi rubuta shi daga cikin malaman da suka karantar da hadisi kuma suka zo suka manta cewa su suka karantar da wani hadisi shi malam kai karantar da mu ce ina ba na karantar da ku ba malam kai karanta mana wani ce ina na karantar da ku ba wato malamai harkar malinta fa wani al'amari ne mai girman gaske to sai malamai suka ware irin waɗannan man haddasa wa nasiya wanda ya karantar da hadisi kuma ya manta cewa ya karantar da shi a takaicen takaitawa idan kana son ka fahimci cewa akwai ilimi da ya kubuce mu wasu ka samu raf'ul malam an aimatul a'lam na shekul islam ibn taymiya ya kawo bayanai da dama akan abubakar siddiq da umar da uthman da ali an tambayi kowannen su ya ce bai sani ba zai yi tambaya saboda ka da an ce wani bai san kaza ba ka lura daraja ce a gare shi in ya san komai da komai to shi Allah ta'ala ya san komai da komai kana mutum ana so ya kamata shi da Allah ne a kun lura da wannan an tambayi imam malik ibn anas cewar littafin shi muwatta da ya rubuta me zai hana a sanya shi kundi na shari'a baki ɗayan duniya bayan qur'ani ya ce a sarkin lokacin ne fa ya faɗi wannan magana ya ce zai sanya shi shine littafin da zai hukunci da shi baki ɗaya bayan qur'ani ya ce a akwai sahabbai a baghdad akwai a basra akwai a misra akwai ina sun je sun yada wannan karatun na waɗanda muka samu ne akwai karatun kuma da muka kai gare shi ba imam malik ibn anas ya kira shi imamul a'imma saboda haka za ka ga al'amura suna da sauki a takaice takaitawa mun ji abin da malam ya faɗa cewar takan yi usman ibn Affan bai san haka ba ko ya manta amma dai lalle ilalla malaika Jibril alaihi salatu wasalam ya kasance yana karɓar hadda alƙur'ani mai gina ƙur'ani mai gina da aka sauko da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam a kowane ramadan ya kasance yana karanta shi annabi sallallahu yana karanta malaika jibril a kowace shekara mana a kowane ramadan tambayar anan ita ce suratul anfal da suratul bara'a ina yake karanta su kaga tabbas ka san me yake karanta su to wannan magana kenan akan haka sai mana ya ce wa annal basmalata lam tukta fi awwali bara'a li'annaha lam tunzal ma'aha kama nazalat ma'a ghayriha min baqiyati suwar walau la zalika la aradahu jumhur sahaba wa naqashuhu fihi inda kitabati alquran ma ya ce wa annal basmalata kuma lallai ta bismillah lam tukta ba a rubuta ta ba fi awwali bara'a a farkon suratu bara'a saboda ne li'annaha lam tunzal ma'aha domin ita bismillah ba a saukar da ita ba tare da suratu bara'a domin sur bismillah kamar da na faɗa malamai suna ta magana akan bismillah shin bismillah abu na farko tukunna aya ce a fatiya ko ba aya ba a fatiya magana ne kenan biyu magana ɗaya aya ce magana ɗaya ba aya ba a ƙididdigar malaman kufa da na makka aya ce a ciki nisa ya ga bismillahir rahmanir rahim a fatiya aya ce kuma haka isnadin su yake har zuwa ga rabbul izzati bil jabarut a ƙididdigar sauran malamai kuma ba aya bace an sanya ta ne kenan tabarrukan idan ka duba ruwaya wurin su zai ga bismillahir rahman rahim ba a sa komai ba alhamdulillah rabbil alamin aya daya wannan kenan abu na biyu ita bismillah duk malamai sun yi ittifaki tsagi ce ta aya a cikin suratul namli tsagin aya ce a cikin suratul namli da yake cewa da yake cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kun lura ba aya ɗaya ce tsagi ne na aya domin farkon ayar shi ne innahu min sulaimana wa innahu duk cikin ayar ne bismillahir rahmanir rahim kenan bismillahir rahmanir rahim shi tsagin ayar innahu min sulaimana wa innahu tsagin ayar to ita bismillah ya take a cikin sauran surorin alkur'ani kuna jana da ke ko sai malamai suka ce kowace sura ana saukar da ita da bismillah wanda yake haka yake nuna wannan sura ta ƙari. an shiga an buɗe sabon sura kamar me kamar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare ce an saukan mishi da aya an saukan mishi da sura yanzu kun lura da ke ko an saukan mishi da alqur'ani yanzu sai zai karanta sai ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar wa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ya bismillah ko bismillah ba ya bismillah shine ma yake cewa wa annal basmalata kuma ita bismillah lam tukta fi awwali bara'a ba a rubuta ta ba a farkon suratu bara'a li'annaha lam tunzal ma'aha domin bismillah ta sauka tare da suratu bara'a ba litanziliha bi sayfi falasta mu basmila domin ita an sauka da ita ne a kan takobi kai da zaka karatu baka kasance wanda zaka yi bismillah ba kenan kama nazalat ma a ghairiha kamar yadda bismillah ta sauka tare da sauran surorin da ba bara'a ba min da suwar na sauran surorin alqur'ani ne girma Walau zalik da ba din haka ba shine ma'anar walaula zalik da ba din haka ba jumhurus sahaba da dubin dubatan sahabbai sun yi mu'arada sun ce da Uthman bin Affan ba haka ba wa naqashuhu da sun tattauna da shi fihi akan wannan mas'alar inda kitabatul Qur'an lokacin rubuta Qur'ani amma sahabbai ba su ce komai ba saboda haka sai ya nuna kenan ashe suratu anfal da suratu bara'a a jere suke don da an roto cewar sahabbai sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza rashin cewar sahabbai ba su ce komai ba sai nuna anfal da bara'a tawfiki ne shi ne usman bin affan ne bai sani ba mun lura da wannan tambaya ta ana ita ce malam na littafin a tafsirar tafi ulumul qur'an ya sallama ma wannan magana ta biyu ko bai sallama mata ba eh bai sallama mata ba magana ta biyu ita ce surarun alkur'ani mai girma a jere suke tauƙifiyu kuma in ban da suratu anfal da suratu bara'a sai kuma ya kawo dalilin ya sallama ma dalilin ko bai sallama mashi ba bai sallama mashi ba yanzu za mu je zuwa ga magana ta uku da izinin Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu dasu aya a nan kenan su mutum subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik